ministan cikin gida malam hasimi masaudu da wani rangadi a jiran maradi domin tabbatarwa hukumomin bariki da gargajiya zuwa al'umma yadda zaman lafiya ke tafiya a nijar bayan rikicin boko haram da ya bulla a jihar difa yanzu sai tarihi ganin irin matakan da gwamnati ta dauka na dakile shi ces zones de frontières nous posent des problèmes et ça nous allons prendre des mesures ce que nous pouvons gérer sans l'aide de quelqu'un c'est de renforcer les postes fixes et les patrouilles dans ces zones-là. Ministan cikin gida ke na Malam Hasimi Masaudu ke bayani gamsuwa da shawarun da mutan Maradi suka bada na tsaura matakan tsaro a jiran Maradi bakin iyakoki sannan kuma gwamnati za ta jiba da makwabciyar Najeriya yaƙi da 'yan fashi da makami da ke haddabar mutane da dukiyoyinsu. To pour que nous puissions avoir cette possibilité de poursuivre les bandits qu'on a commencé à poursuivre et les poursuivre au Nigeria ainsi que les forces du Nigeria et cette possibilité de les poursuivre et de venir chez nous. Da yake an gayyato sarakunan gargajiya wayan ƙasa ya sa jin ta bakin sultan ɗin tsibirin gobar alhaji abdu bala marafa inda ya kawo nashi bayani nijar lalle mun ƙetara rija da baibai kuma dama shi iko haka ake so cin kayi ba sai abu ya zo cikin ka ba ya ce ka zai zaka wani abu sai ka duburburce saboda bancan boko haram wanda ya tada hankali a nan bangaren mu na nijar to sai mu ce boko haram so idan sun kada shi amma ne mun kaura mu da wukan nan mu ta kaka ta kowane dan nijar ko birni ko ƙauye da ya yanzu ya zo labari. To talakawa farfulla ina ta gudunmuwa kuma shawarwar wanda za ku kawo ma gwamnati. gudunmu da ke garin duk mugun da ke da cikin wannan garin namu na maradi ko wannan jihar ta ta maradi gaba daya ko da gida gidana yake ni in Allah ya ina bada shi saboda shi kadai al'umma kasa gaba ita ta zama lafiya kenan kaga ciki gaba ne ba ka dauko danka ka tabbatar da danka mugu ne ka bari cikin unguwa cuta ma unguwa kana kallo kana cewa danka ne ba a taɓa ya aka ga an ci baya abinda muke gwamnati duk wanda aka ce wanga mugu ne ko dan wane ne dan mai iko ne dan talaka ne dan saraki ne dan mai kuɗi ne in da ya shiga su to su yi tsakaninsa da Allah su sa shi daidai da dokar da ta hada ba kan shi an kama hukunci ya yi daidai ga abin da al'umma suke bukata cikin kasar nan gaba daya kowane irin gudunmuwa za ku kawo eh, gudunmuwa da za mu bada da abin da muka gani wanda ba ya cancanta ba cikin garin maradi wallahi za mu zo mu gaya ma hukuma ta zo ta gani ko ma menene Allah ya magani su mun magani ko ba gaskiya ba a bangaren mabiya addinai daban-daban wani san cikin gida ya bayyana cewa akwai wata ganawa da ke ta yi domin su ma a waye musu kai da ɗaukar matakan tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa shi'aibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar.